adamu a jila na guba-guba rajunun min alil kitabi a manabi nabi wa manabi muhammadu sallasallan ya zaɗaɓa min ya haɗi kitabi min ya yi yahudu da fara shi wayin ma ni jiri a nabi wuyi ta kula ya tuwa nabi sa sallam tun yanzu mu ko kya yi ma jiri ya nabi a nabi muhammadu sallasallam zaɗaɓa wa jila na guba wani abdul mamluk ya nabi ya wuce zan ya wuce idan adda haƙa Allah wa haƙa mawalihi adakin ga ke so ya ci wuci ya ke yin da wuci na wa ke gida da guba bi wa rajulun gan da zaba gina tin da hu ama ga na je wuce zagi ya so ura na wasu ba wuce zagi wuce فأدبها فأحسن أدبها وتوجل لدب وتوجل لدب جوانجينا وعلمها فأحسن تعليمها ومويا علمي ومويا علمي جنا ثم أعتقها وتعوجنا اللغة فتزوجها وتعوجنا الذين جيعوا فله أجران لنا بلا رغبة إمام البخاري قال له في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله zaka ne hadisi 97 ibn hajar ya ga karkashin shari'a hadisi wato ga mutabaqat al-hadith li tarjuma fil ama bin nas wa fil ahli bil qiyas to ga ga ga wace mujin mutabaqa bitin tarjuma ya hadisi nan gangani da hadisi na sai wai lauga aga ga wuce yin zaki na waje na dolu yo laili yo lori a shayi ni na waje na nimba da aula ko na ibe nasu na mai da kiyasi ọgbogbo báyàwó ṣe yìí ní ya wẹ̀. masala ẹ̀ tàṣí fèèjì ní òfò bí túnkúrò mọ́ tí ó kún wáyé fìdèrè Allah subhanahu wa ta'ala ga wa mura halaka bi salati wa sabira alaiha jizani e ji foro ja foro bi sallamu la kuro ji tubo la nas'aluka rizqan la narzuquka wa la tubati litaqwa A عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير آية نصرة الطهاب آية 132 أي حث أهلك على الصلاة zan yi wa sai tuwa zuma sai ya kwadari sai ya foro a sai a ji sallah wa ijuhum ilaiha min fardin wa naflin wal amru bi shay amru bi jami'i ma la yatimu illa bihi

a tawili lawi yiwe wu adalci wu ga gushu daya wushu takata zu wushu tamini wuzu wushu funuwa janaba wushu funuwa haila wu ilimi wangi ji foro mai tunguri daga wuyu da tsoyaci daga wuje da tsoyaci uwa taimako mai tsoyaci ainihin kan layafa ibonin layafa ya a nabi sa sallam gan inna rukawata wa tamai moti wa lata shirkun la ta la pa fe ci ba chuwo ga ke je dai o ke lo ba bo ci ko bai ba sun ci mo a sallam ga man ataka yinan aw arrafan fa saddaqahu ka fara faqad kafara wa zira ala muhammad Zan don na lo bayan e yi je yutubu ne ne dan je na, jati ne zai je je wani ne don ki gaji kafinci kunci da dinga wuci da dinga wuci a gaskiya bai na gane na zamu kin waji kafinci bai na ci da Annabi sallallahu alaihi wa waji wa sallam ne ga te luwa yin yo te ganza yi ma ngai ganza ya gulu luwa ibn sashi ba tabba dukun bada ga te luwa yin yo te ji kuno ku shi mai wannan maso mi ke ya go pata ga da wono masala ya guni ci wọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ́ gba kùránù dẹ̀mbò mọ́ fí ó lọ́kùránù owó ní ẹwẹ́ àlẹ́bífà sẹ́lẹ̀ ìkírọ́ yóò tíkù fẹ̀yìn na ṣe tọ́nà láàrùkúlù bẹ́ẹ̀tẹ̀ ìkírọ́ da shu'abul imani bo sis lot sayyana gala àdíyèsí nàbẹ́ gbogbo galúgbò èyàn àṣì ènìyàn dànà nígbà kó dànà music kó dànà disco kó bà lẹ́yìn ẹ̀fí na àà yẹ́ ìlú láti dànà albarka wọ́dá iye inú ọ̀tọ́ gafẹ́ wu ní mọ́ wọ́n gbọ́n lámẹ́kẹ̀ ṣìwẹ̀ láyé wúládà àdìyàrí ìdámẹ́kẹ̀ dẹ̀mọ́ ayé dúyẹ́ kọ́

amagaga ga ya arabu ga ga yin ko yin motwe ata ti o se mi ta se wa go wuti ta ti won yen bugo ze je ji bombi an ce la mini awu na eji ja ina ji na ga ji e ba bu sunun ji masala ya wutu an ti ga te ya yin yo ka shi mo ga te gboju mo ga te wu yin yo ki mo ga te da la fanbe ti fe ya yin yo ka shi mo ga da la bula lo fe ji yo bula la mo ko

ètò ìrìkìtì náà nà ń gbàgbọ́ wà láwàtọ̀ ń gẹ́ ààrẹ láwàtọ̀ ààrẹ ń gbà náà tó yàwó káàṣì yìí náà ńgbọ́n lè imamu ahmad da bukhari to muslim to tirmidhi daga gobe daga hadisin abdullahi bin zam'a sai jami'u sagir rakam hadisi 8111 annabi sallallahu alaihi wasallam gala kadi tafa laila bi ali muhammad nisa'u kathir ya shine ne zagi guru. abe abe report ya wa nabi kulluhun da bata zagi wuce shi tashku zaujin rami da dorbi bata zagi wuce ya complain ye ba jige ba je ya kashe ba je ya kashe ba je ya kashi alibi ga wa aimun lafi miji kuti da su yake la ta jidu na wula ya tafiya rukun ba wuce yi jira kirki mini ne shi ba za mu zaba yi wuce ji za kirki mini ya bai jumuwa ya bugu ne ba ke ya yi ni kasha imam abu da da to an sake bin maja to mi ban to al hakim daga hadis ne iya su da su ga gobe ranar mishkatul masalihi takhrij al albani rakami hadis 3261 ya bugu ya zuga sai ya yi ni kashi ma ga sai ba yi zuma ga sai jilu fini ma ga sai da wili butu ma yalla bata jide ja fi sabilillah la fi wi mi mai na goya wọ́n gbọ́gbọ́ bá jígbò tí ẹ̀dẹ́gbó wọ̀lẹ́wọ̀lá fún ibi túpọ̀ òtí àti ẹ̀wù túpàtù túpàjìwà rẹ̀ túpàgá wà wá ìmìtàfẹ́ tí ìsìkẹta nígbò emigé wà àti àwọn ẹ̀dì lábẹ̀ tí gẹ́gbò àti ẹ̀wù ya ẹba mai tí ìrì lọ́kùn wọ̀lá ètò ẹ̀tì dẹ́kágbó tí òun ẹ̀jẹ̀ náà ẹ̀lẹ́gbò dẹ́kágbó tí ìrì náà sai dukiya ke miyewe sai shiga alijalu kawamuna ala nisa ibn mafudar labadon labadon bi ma fako ne abuwalihi ba ji da fala ta ce yin ẹjọ́ ọ̀nà kọ́? annabi sallallahu ga dinarun tunfiku fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tafaddaqta bi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika azamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika annabi ga dukiya nawo da ko to yace wannan da dukiya na owu wace hannu wuji gwaji ne da dukiya na owu wace haji sadaka ya miskini ne da dukiya na owu ke yi ne wani a nan diga na sun ce lada ganin gai na so wu ke yi ne wani so ke wu dukiya ke yi ne wani ba sai tamo bai zami shi ma ba ji mace jiye da jama fi da tsara jengo in yi ma sai complain ba wa tsara yawan zan mace gaji ga o kai malama wallahi wa je sa malama wuce tsara yiyo ní ó lé kó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ bọ́lá tó A kọ̀pléìn ní ó parí ọ̀rẹ́ àmá ìmìnà dàbọ́lá tó a bàí bá wọn ibá wọn ẹgbẹ́ jírí ẹ̀díà ma mùsùlùm daga hadisin àti òrẹ́rọ̀ lọ́wọ́ hadisin nàbí masala ya wuce ta ci fiye ni wayan giti yau mo fiye fi Allah subhanahu wa ta'ala gafa fakulna ya adam inna hada adun laka wa lizawjik fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa ya wa nabi adamu shaitan no le da da makiri wa yore makiri yi yo mu yo galugwa ya kutiya daga aljanna fatashqa wa fe bele la yemu inna laka an la tajua fiha wa la tara ani bi adamu wadan alijannan na wadan madan agunwaya wa ma za ya fún wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha nuwa ma wawa igidi ma ke wuwa al-imam shinqiti wa gadwa al-bayan volume 4 page 654 tafsir surah mujammal fikr islami nga kala abu abdullahi al-qurtubi nga al-imam al-qurtubi e ga tafsirin e ayan nan nga wa inna ma khassahu bi zikri shiqai wa lam yakul ya. nga ce ta ga ni ga din ga fatashqa ga lugwa ta ye wa zu wa da mu bi da alu wala da so ko wa da mu bi ni oye ba gu ba. e bi da alu wala ma ga to e la so ko ti ga ni bi adam bi alu wala ne me bona yu'allimuna anna nafakata zawja ala zawji uganne ne yi yana wuke na eti e babuta bi mana ni bi adamu daga adiga mutu shetan a ta zo alijanna da na wala na ya ni bi adamu ene yi mi na adamu adaji wala wucin ene yi mi na adamu adaji wala wucin ba ne yi mi adamu adaji wala wucin tufuwa na yi hafana adamu a dajiwa da ngalon su kuja ga tufata shi kai bo bi dajiwa lamare gafa min yau mai izin jarar na fakatun misalin lazuwaji gadda ga ko wucin ma yayin ke wucin dukiya ya gogo wata suwa izarta sai ta gafa tufuwa yufan wala ta zuribil waje a gadon ya fiska wama wala ta zuri lafil baiti tafago gada shi shi wa gada shi jire ya abun nan o shi balagu ya abun nan o wa tifi abun nan wala lakwai ya abun nan o da shi bai kagan gauji o biya yayin ne gima a'a o gugu biya ma ne daga yi ya bugu ba ma na shi matsala ya mutu wani ci wadda ne ya yi yiwa na wale danin afinin wunan min haisu sakantu na wale danin ku wadda ne ya yi yiwa na wale gina na wale danin a shek muhammadu nasiru dini al'albani coci goyo adabu zifafo ga mini do ga dolu yo ya ba na wa ba ngan da toilet dambo yayi nuna dambo ya zina yayi nuna ga lugwa yi o ce loje lo yi wa da furo ko wa da dangwa no ci mun masala yan guwaci ce ki wa faimiye we wato ga ki wa fo ki ufan unga ya shafi ofe shafi unga ya ji kwalliya fi ofe ji kwalliya fi annabi sa sallam ga haƙul marati ala zauji an yi su ima ha idan ta ima haƙƙin yayi mi na tati ba wannan wagaji yanki coyoyi waya su ha idan tasa wato ga fa tufuwa ya yi wa tufu fa wala ya zuribil wajha ga duniya fisko ma ga lauzuma ta buwana senta ya biyu cin zagi fisko wọ́n láyé kọ́bì gàtí bí mi wọ́n bá mọ́ wọ́n láyé bá jíjọ tí ẹ tẹ́bọ̀ wọ́n yà ní káṣà àmọ́ wọn àdó gan takataka bẹ ní fún imi ká pọ̀ sẹ́tọ̀ àti tí kí kátà gàtí jẹ ìlú òkì mọ́ tí ó ti àzọ̀ àwọn ìwọ̀n tí nga yi dẹ́rẹ́jọ oúnjẹ dẹ́rẹ́jẹ ẹ̀mí àbò òtítí mi wẹ̀ egbogbo káàlù dẹ̀mí ògbọ́n fi ju wala yahjur illa fi baiti al-imam at-tabarani ta al-hakim da hadisi ya mu'awiyah ibn haida a ga gobe yin ruwan al-albani da kan ya hadisi 2033 masala ya gobe ni kai mu wa ma lolo asibiti gashishi daga yabo na doktor bagija da fefen sibo wa laimi lo asibiti ama ko laimi lo asibiti a ki ne oji annabi sallallahu alaihi wasallam ga tadawu ibadallah fa inna Allah ta'ala lam yada da'an illa wada lahu dawa gara da'in wahid alharam annabi ga ya wuce je tsoci tsoci labatan don do biya sai na wati duci jina bambe batan nike ce nga mai kuko imam muhammad to abu dawud to at-tirmidhi to an-nasa'i to ibn majah aga gol wa annabi ga lo ga maram rakami 292 hadisin na dabu wasu makaga waje ilimi ya ci gyara ga wai da wani miwa titi da mai bane gobe zan da ce dambo ndi ya yi bai? no ile do uda ji ka ti medicine ya re no sin wujare aje no su binar imi de wo ma na su kun je za lo chemist no ko feda chichi mi se da ya yi ni me ti ya na ki feda shi be indi bawi wa ji ki wa ya yi ni si me ta da shi be mawul khali Waye I miss him wa guwa jaya you don't know ndi afi enwe eji a ga kuci da wuye ji wani amma da mai julo ni annabi za a sallam ga man ta sababa wa lam yu lam minu tibu fa wa minu zan doro na da ji tibe zan doro na da ji tibe umma je ilimi tibe nyana in ga za wu ku ta zanyi ba ki bilahi ga ga yi yo yo da da ilimi wa kaga wa ga da lulu ba da jinu ẹba wújú wújú èjì ti gbé bá ṣùkú ti gbé ẹba kàwúrù wújú èlì ní sí ìsẹ́ à ǹjẹ́ ẹwọ ti gbé láàáyí ni sẹ́jì tẹ́ ẹgbẹ̀ ìṣọ́kọ̀ ọ̀hún paracetamol sọ̀kọ́ gbójú pé fún ní nọ́tọ́jú taṣáwọ́ ẹgbògbé òlúlà ṣìṣì ti àyàyí ni fínà ǹkọ́ ni òdí àbẹ̀lẹ̀ ìzàjíbẹ̀ tí ó ń gáyé lọ́wọ́ akẹta ńlọ́tì bẹ́gẹ̀ẹ́ bí gan. umele nuwe lokaci ya ji wa malatuwa in ba ci cibiyar jirgin jigi ya bai layi wunyi umar ya tsari halin ngai mu oga da wuce ji so kwa domin fatawa lajinatu da'ima volume 1932-51 rakam ya fatawa 21587 ya gigan a hal ilaju zauja wajibin allah zauji kan na fakati amla in ba cigajiyayi ni

kai ni owo ma imi oga ibi ohun cewa amagi ìmọ̀lẹ̀ stéètì asibiti ló kú ládá asibiti gàgán wà lúgbà bá jídà tó gbà sí o ọ̀rọ̀ ọgá yìí ni ó ba ji àjọ́gàn nígbàgbọ́n eke jídà ọgá ẹ̀ṣẹ̀ láti ìmìlọ asibiti àkáyà matsala yin gowa gube ci sai gwa hankali ya yi miyotuwa ko? sai gwa hankali ya yi miyotuwa gada lawiwi biya yi misimu gada lajiya biya yi misimu gada lafin kudu biya yi misimu sai na alayi mi hankali a zuna gada laji gada layi umu zangoce oto mai ke shishi zando coto mai ke shishi wai jiye yiri na wai jiya wai jiye ya tibe fiya wai jiye ya ngu guga ya yi fiya yan hmm. do ti kai nga ala yi ja ko ti me ini de ga ti bi fe jiye fe gwa an kai yi no to ani bi kullu muskirin khamra kullu muskirin haram wa mi jo kullu khamrin haram eje en ne ga fe zale ju eje pa ta maramu matsalayen gwagwuta ya ci a kyuyo ta tiye ba na wato bayan nuna. roƙo gan a da sashen fuka hauri na jelobe ra'ayi gan kunji dole ya zaga a wajen su bayan yuna a da fuka hauri da wani ibe ra'ayi rocin wani shiga ra'ayi na lo'a amma dai zai ji ga hutu bayan miya ma su nike ce ya ba ke yasa da yake hutu ya ne to su a ganin da ke jiki ma ha inda ke loma amma shekul islami da ta miya ku ga ebu tu bayan miyu da alebu keminade bil marufi keminade to yan gitigi to fifi to lafiya to ka gbohun yi na suku a da ajin bil marufi na ya ba da daya can imi a da daya can everybody kuma wufil oke nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wafi bidu ya adikun sadaka ya zutu bai ya ji wa lada kalu sabe ga ya tuce ce eza be shi shi mini ibo ga to ba ya lu ta ke de lada ani ye le gungu lada ramo wa de le ti aga ni bi to a ti agu lada ni wa de lada imam muslim ga lu bi kitabu zakati rakan hadith 1006 e ba be ni ga ga so ba be shi le ngo ogun ni ti aga lu wa za do ro li aye mu annabi sallallahu alaihi wa sallam la ihfaz awrataka gwal aure wata illa min ko ma malakati nuka inda gwaya wuce zage wa gambe imina wa dene matsala ya gwaji ta baga ga wato la duba ta ba ibu hadita ibn abbas ga annabi sa sallam ga law anna ahadakum idza arada an ti ahlahu qala bismillah ila ga ga wato bai ya wuce diga bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله قيا يا بشيطان مولا شيطان قيا بينو غايا ينينا على بيجين غا ادوان نبع فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لن يذوبه شيطان ابدا تلتقي كذا تاتيا اباكن شيطان لا امام البخاري رقم حديث 141 امام مسلم رقم حديث 1434 الامام الترمذي rakami 1092 ibn maja 1920 matsala ya gwe gide ni ewa ga ba da yi ga ke tsoba da shi a zozo da da shi bezo wagano za da ilmadi ibn qayyim volume 4 page 231 ibn qayyim huwa mimma yanbaghi taqdimu ala aljima'i jimai mula'abati al-mar'a mini yana goyi e ba jikanu tuba yaliuna ngajin zozo yi wa taqbiliha umukisu wa masu lisaniha umugwajin taru wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yibu ahla wa ha ibn hanibi sallallahu alaihi wasallam ne ke zuzu gangani di inuyi imamu ke kisa masala ya gwaji da gube ci aramu za su bai yaliu wa jiji ma kakunan na wani ce

matsala ya shi ji guba haramu yo ne ba su ba ya liuka ku ne eh, eh, da na ya shi ba ta wani ma na duburo ebe hadisi ya bi urera radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mal'unun man ata imra'atan fi duburiha la na ya ce tuzuri tabbatu ya zane ga ba ya liu da na zane gato ba yin zagi da na na lafi fata na wannan imam muhammad gano bin muslim dubu volume 9 page 416 rakami hadisi 10158 al islam ibn taymiya al Fatah, volume 32 page 266 وقال وصف المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف nga zabayu shi mutu bayani duburo da nawa lafi bata haramu daga alkur'ani daga sunna wani bai ga jimuriyar mayan musulmi shi bai to a salaf gani bai alhalafi matsala ya shi dinni sunnu yo izaga to yayu ya zuni da gawa wake ya sabobe ewa ga ya zula alluji ya e ba hadisai hadisai lokudin rabiyallahu anhu ga alabi ne gwagwani sai ki biya nisha ya tabbata ya ga iza a ta ahadukum ahlahu tumara da an ya'uda fal yatawadda iza ga to bayali mu cikin wake ya sabubi ga jula lujuna ta cuncu imamu ahmad to muslim to abu da da ta tirmidhi da ibn majah ga gobe iza ga to bayali uzo mu fashe wajibi ta ce ya yi ni da ba ya abi wuraren misali ya shiga da wani ga annabi na sabai na sha biya al'arba sun majahada fakad wajaba ar-ruslu bugun zando na gata ga jimini abu na hali shi ba A hadi sai al radiyallahu anhu ga nabi sa sallam ga inna min asharin nasu inda Allah manzilatan yawmal qiyama da naji sheri ga bayan sai ce fa'al qiyami na ar-rajul yufdi ila imra'atihi fatufdi ilayhi ba kina ga so ba yayu ino to ma disanti wa so ba buga ko kuma yashuru sirraha e ba ja da fẹ́ daga siriye inú ṣe bá kó ìmọ̀ tó fẹ́ daga siriye bú ṣe bá ilẹ̀ jíde àtàdìdì ṣìgá dán tó ṣùgbọ́n yìí tọ́ ìmọ̀ muslim gbàgbọ́dọ̀ kìtàbù da dáàbò tààrí mai ṣá ìṣẹ́lẹ̀ mara rakami àdìsí one four three seven. masala ya shiga gube sai ji yau furon fulajin babuji ce ce latin da ya yi nabi zuwa duka. وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا والدي غايني جيوي غاوي اجي زاجي جيوي بي زاجي مؤمنين جبينو كدي على جلباب واجنا amma ga ga zaji la jilbabu ji wa wacin wa daga fito har da ki inda ne ka fata so inda gwa fiska inda gwa fiska da gwa daya e je ma ke lubi wa je da tele tele kuma da tulare ce ya kuma da tufuwa ba ya kuma da tufuwa ya kaci rasha da shan ne ke mai bayani matsala ya shiga wuta na fẹ́ wọnyé dán ká ebo na oga eti nzaji mgbechiri ome gị kapọ ngwaji oge minista eji mmeza observe ijebe kagbe ni nzaji idogbo gị kiri ba ni da oyi wata ile ego wee iji nzaji mgbechikili o inu wee notice wee wee yi a a cewa lega yin zayi mai na wajen wetan ko so ga rubutun baga cikin da sai cin so ne wajen ga kai ajiya wallahi wai sa su kai wallahi kina da kyau ta lega zane ga yi ga wai sa su wai ga dai ga hmm? wa la love ni wona ya bi ba ju ti ba ni ya gele kara yi maza shi ba ji

إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا هو كظيم أجازة بشارة بجيزة وفي وفي كواشيكو باجين وتي مدبو in ka lebo ya ji kawai na mayu ci jin zagi na wani na buna to na na ke ma jin zagi na wani ce na yi nubo a kila ce na yi nubo ga jin zagi wani ma wani ma wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani gogo ga sai je zanni ga je da da wanda da sokon da kada ran sai ciwo kushu ga gawa yabu ya shiga gutsun ya kone na sai turiya wace ka o shi rufuta Oshida bayu wace ka washansa ti bayu wace ka washinna bayu wace ka kai malama wato mijalle kwanke nin da ce malle ga waye bu kwanke ni sarau ye ka ka mu ga wani fana huwa da ne kwanke ni ga wacin go wo do ga go ye bu kwanke le go kwanke shi ya ya ubi ubi ani ihe kpata mmiri lọv gabudo anabi sọ asọlọm ga tahadu tahabu ete eto dojire ya fe de boye doji boye ya fe de wa cheka o send credit iwu di ohun to di ohun ga achi na wo send send ego ọlọ́wù ga ọlọ́wù àṣìjẹ nígbà waga daji ga malama mishi buredi ó lé múra fẹ́kẹ̀ wọ́n fà ehe mọ́sálẹ̀ ṣìlọ̀ yìí tí mí ní ẹ̀kọ́ náà gá inú ògbówó eyé bú na tẹ́ láàkíyẹ inú ọ̀láyù wọ́n jẹ́ àkíyẹ yẹn ti jí fífí kàzàkàzàkà wọ́n jí lokaci mini lokaci lokaci a lokaci yi ci ya ci wa a'a musulunci yawa can gashi ga fondoro azuwe fiye mu a'a ime oji haki ta Musulun mu musulunci yawa can haki yin yoyo gashi fondoro wadda kwamfuta nan ofiso wani ti mai kwamfuta wadda ya shi mi wa laptop ya ni kakun jẹ́ àlọ́wọ́ sọ́lá àti lọ́wọ́ fondoro ta kwamfuta ime oga frustrate na ofis mu waje kwamfuta na ko ofisa ajiya ni ko da shina na kwamfuta ba wanda yi e ne ce ce waje ne ce baba ezaye ji ezaye tun da ji na kashi ezaye da ji wasu da waje na agayu utuba na waje ma gonan ajike aji zaba wọlọ́gọ́ yu làbáyé lẹ́jọ́ tó dà ní ẹ̀mẹ́tù ọkọ̀ bí ẹgbẹ́ òjíjì náà wọ́n òkú ìhìn wọ́n ilé fún ẹgbọ́n wà ẹgbọ́n

ga sai a gina yi na kuma wa lokaci ba a gina ci ma ga lokaci ba ta wace jan bobe yi nun ga ba na amma obe ne ba za na ke yi na kun fi kai wa lokaci no ga ba za da yi no ina ka alibi za a sanar lozun ga shi ba za ba da yi nuji a anabi a wai ba za ba da yi nuji lozun ga shi no a ke bi yi za no rufu ga ne so kwa fa na e yi sun wani ebu shi lafiya amma obe shi kawai za yi da yi ga wuyi bebe

abdullahi ibn amr ibn al-as a sha gami ga ya shifo ya shifo ndoro ba da fiye da kiyam ne da giri kata ba ya fiye yazo ya annabi goto fala ta fa'al gani a cikin fa innaka idza fa'alta zalika wa gajji ha gaga hujimat ainuka fa sum wa aftir fiyazu wa giyar wa kum wa nam na kiji kiyamu na lomo ki wani yoci wani ne fa na lijin sadika ne ka hakan na kawai da yaki ta ciye wago wa inna li aini ne ka haka e yawa ma ji yaki ta ciye wago wa inna li zaujika ne ka haka in yawa ma ke ji yaki ta ciye wago ibn hajjari wega wani a ruwana na imam ahmad da bukhari to muslim ta imam an-nasa'i a galo yo galo sai jayu sai raka mai hadisi 7942 ibn hajar ya ga ga wala yan bage ne zauji an ya ji hada na sautin ibadati ugwai ya ba nun ga min hujjin wala ku ibada ne saba kiyamu zai saba wani daga naji canan ga su ba na a'a hatta ya zo fa ni ya bi haƙƙi ya fi jima'i wa kisabi na wa da shi wa abokan wa ga su bai yi wa abokan wa da wa wajina ai eh, wa can matsala ya shiga gutu a bai ci sai fani fi niwe lóòrè ko abùndùnmẹ́yà anuwọ̀fù a ti ṣe ẹ̀wọ̀fó e atùlàrẹ̀ dán asọ̀ amìsùnmẹ́yà akàtàtàzú àwọn ìdàwẹ́ yi yìí fún lóòrè ko wọ́n latu. wọ́n lè dán òtún àkéjì sí kátọ́ máa lọ́mọ a. àti ya pátá lè jìnà jẹ ẹgbẹ́ ogbó ẹgbẹ́ ìfì tìlò jí lẹ́ngbọ́nà lórí tó ta tẹ́mọ́wàá bẹ̀rẹ̀ mi fúṣú fi wọ́n náà àtìyà inú tó agbó tó ṣọ́ fi wọ́n wúrẹ́ ta "Ibnu kudama wọ́n ga almuguniyar volume 8 page 127 kitabu shiratin nisa wal ga wa qala ibn abbas ibn abbas ga inni law uhibbu an atazaina lil mar'a wa ji tuwa ga mu fi pani mu fi miyawi kama uhibbu an tazayyana li kama wa ga ni to fi pani mu ya wuna da Allah ta'ala ya kuli ba sai tana ga wallahu kunna misal zalayna bil ma'rufi wal rijal alayhinna daraja yabo sai pani fi yiwe maza ne shi ba wuto ta yi sai zozo bai yi nuwa yin gashi kan goro waje ya numa a a sai lofiska sai zozo juyi sai mata juyi ya ce lo zabe doshi ya e bai mula doro cuta ya e je wasu sun sha waje ala bai na kuma wajatan wa rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu shay'in laysa min zikrillahi lahwun wallahi illa ya kuna arba'a don doro ne jifi fayar to yake ale ya zuru ban biyan guni mini ya guni wuce mula ba su rajili yi murata hu ebu zozo gangani da yin yuni da mini hu imamun da sai ga gudu masala ya shi ba wutuwa ni ci gbawajin ni sai ga yayi nuna ga gawa lobu gípẹ̀ gáṣì ṣe òtí gáàgẹ̀ imi òtí gáàgẹ̀ girlfriend náà wà lóòtí ẹgbẹ̀ káì débi òun ló wó bá èyí àti ẹmọ́tọmọ́ ṣì wà gẹ́ imi ọ̀gá i love you ya yẹn nípa ti dẹ́mi ki queen wallahi nga ole chile ki no so chinele nga no de nga bele cho ele de nga wele ti nga za no za on chin miyo za se mo so ti ti ti ti wele we nga no we love what you develop the and on there ga na na na i love you wele miyo bo we kai we safi mi kai we je di na ya kire a tato jemna wa sai ganga cin zagi to yawa wunan filitati yo hmm. lona ozo filmu ibi ne kai wa wa gan ga i love you ya ga no a je ana al-as radiyallahu أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات سلاسل فأتيت فقلت أي الناس أعب إليك النبي صلى الله عليه وسلم wato amurin da la'asutun wuce ga anabi ga anabi anabi ba zuwa yabo ga wariye kala anabi ga aisha zanen yabo ga na yi nuna ga aisha nan fakultu minar rijal ga anabi mini ya zaba ji ba wuye ga wani fakala anabi ga abu ha wuce na aisha

àmọ́ ọjẹ́ ṣìṣì kọwọ̀ ìwọ̀ ẹwà imi inú pátá ìlọ́gbì ológun jọrọ wà gẹ̀yìn yóò kàmíwọ̀ jíjẹ́ oyàn tó kàmíwọ̀ márùn-ún wọ́n jẹ́ márùn-ún ní ẹni lánàá gẹ́síá inú ti jí dẹ̀ mbó kwa

an ni wa sai je wani an ni gawa jiyo nga unga laza ndo ce shishi washi washi shi a kai mu gobe wani wow nga ka nan na wow subhanallahi hadha khalqullahi eh gaskiya kan waya jannabo mi je da irin na go alhamdulillah na I'm okay ìṣọ́ àgẹ̀rẹ̀ hìn zai maki style ya jinna wa ga wata biya jinna ji kamfani bai sun nawa yi wa da ba ta nan ya je wata style wuce na wata ogun ya wula su mota da hannun wallahi kanun funa ma na yi e wani haka ga koyi ehe yau ne ku ebe wani jinna je bu mufi we wace ga su su wace ganga gaskiya ya laga to yin zagi tibi na ku wani e na bici ewu ogbo wela kẹtẹtatu ewu ogbo wela titun ewu ogbo wela tina ewu ogbo kashi ń dába tẹ́là bẹ́ẹ̀ jẹ́ ewu ogbo ó gẹ́ mìtì ṣìbà ṣígbọ́rọ̀ bẹ̀ẹ́ lè òfẹ́ ya ewu ogbo òde wọn ń gbọ́ owó dàjọ́ sí mọ́ kéde dàjí mi arúkọ lè jẹ́ àjẹ́ wọn lè wọ́n gaskiya kírímìnà ba girin ne wani e zaji na cikin ku ngani ngani ga waji wati je ti mi wo da do ti nga gaskiya hu love mi wuti ba mo je ku love ya ena waji wuti love wa nga wadi je de wa masala egbo ti e tun falala e yin we annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna falla aisha ala nisa'i ka falli saridi ala sa'iri ta'am falala e na na aisha ta cinye yin zagi ne kenan wuce falala yin e. farid na ta ce yanki ne kenan imam muhammad da al-bukhari to muslim to at-tirmidhi to an-nasa'i ibn majah daga ruwaya na ibn malik on gago gago ruwaya na biyu a sheikh mashhur bin hasan salman wa fatawa sheikh mashhur bin hasan salman page 44 rakami gabi raka gabi 38 wal mar'a ugan zagi tuqadu min khilal al-atifat wal kalam tayyib nga ya kona ga den zagi jina nga yi ga wangi wani sai ga ga wangi da guyo ko faqad kana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir qawli ta'ala aw ma nasha fil hiljah wa fil khisam ghayr قال يقدر الرجل أن يجعل كل حجة تذكرها المرأة أن يجعلها عليها hujjan do zai ga gwa na bene bane zai magaga baya ba ji ju ciwo ba ruju zai ebogo ngali anna fil khisam ghayr mu'min fa yaji haja ila al-kalam tayyib wa antum wa antum la mashairiha ngo inza jawago to daga wanju ya wu ngo le ko wage do da ngad no fulu so fuwe nanna wo so ko ko we senti yusalu buru to ne waji guba wutama na ulali ne de wani so ma lati yawo ko wa ngo le wa ce lati ya bibe nga nji ti ji we nji ti ji ma kai malama nji ti wuce ma ke nji ti na ga ni kawai sai libo mi ji wa mu kwane ani wa da ni mata ka san nga nga so nga so nga to ko to wa sai futa ga do a ga ji gogo ba ki wo nji ti na wuji nji ti na wuji na wa ji yo eh wa wa ji zo wa go wa ke Allah da har wa ke comment mhm. amma wayan ji wa jiwo wani bata ji wajen da dafa ne a yi ba gujira su nan ga yi ba ko wani fita ba kai nan na kyan na jiwa sun fita ruwan zala fulan sauwe suke fi da suke yi fulajin ba bu ni bai tanga ah malam kenan yes yan na ji jara mutaka ne ba da yi miya ni ujara wasan sai dungan nan ejewa gogin kai wata ya foje na kai su kugo ga alkhairi su ko a ga kimino yabo mina kai ya fayin sarari wani ne ku nga mati ko wakata wa ba wa toilet wa wa yi funuwa wa je fo wa ke be ji ka ku be tin babu wa ayo habba mana ai baka kyauta ba nugo fi sabilillahi ugo ya fuji bolo bolo da so fi tu fa la ga nan nan eh me wa ke ruwa mi lawo ke ni wasa number 2 waje Number three, waje tsafta. Number four, waje kur'ani Number five, waje bokwe. Number six, waje kazan. Number seven, waje kazan. Number nine, waje kazan. Number ten, waje kazan. Ta til ka ce rufin kamila. Guwa na ce na su fayi fiye sun gaba su kami gudu da a so ya wuce na shi waje ba su zai na mala yan wuya fani ya su je sun gato. Iyi, alkohol ya tsohon gogowa fami o. Ina ga ihe wọ́n yìí fún wọn number two wẹ̀lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jìjì number three wà kàzẹ̀jì number four wà kàtàtàzù number five wà kàzẹ̀jì fẹ́ o ti gbádẹ́ náà wẹ̀dẹ̀ náà kẹ̀lì máa lè ó mẹ́lá tún ní ìyí wọ́n lè kó fẹ́ lóòjì náà wẹ̀ tún ẹ̀dọ́ náà ń gá tẹ̀bù láàfíà àwọn ọmọ gáfà ẹ̀wọ̀n dabara na shiga ga manipulation la gido ti lafi ore mo ti manipulation ya marital life ani bu wayo mo ta le gbon be ni gata na yi obo mu nga ji yan na ya na a ji yan na je na a na sal mai laifin na mu'minu mu'mina in ka amina mina kulukan rabu ya ga shi shi fe na yi obo mu waga yin nubu bata ji na ya ji da wadangu na jujun wa daji na imam muhammad da imam muslim ga gobe daga hadisin ya abi hurairah sai jami'u sai ya kan da hadisi 741 wale gan ba jin da ce shishi imi daga jiyan ji to ta ji kuskure wa ji to ko fo wuce ari la ma sha Allah in mai gudun dubalin ga buwa ni mu laji kuskure da mu ha mu haji no wa ci wuce ne wa to fa duniyan na so sai ta alkhairu ne

ga shi shi nan bayan yau ma ga ta ji mi kuma ga ta ba duwa ki ma ta ba duwa da ta ji ta ci ma za ta je fi gyara ga gyara gijo ma igbo ga kuma gyara gijo wa ta rigo wa wasu ne ba yi ya àmá yáyẹ òṣìbá tó àtẹ́kẹ́ ẹ̀kọ́ ìṣìjẹ́ ìpẹ̀tẹ̀ òṣìjá ara tó làgbúgbà làwọn tàbí ìpẹ̀gọ̀ náà àmá ní agá àwọn ní zúgbó lè máa kọ́ ní àkàn òṣìṣíbẹ̀ ìdúlùmù ní wẹ́ òṣìṣíjá ara zúgbó ya gbawa bai gube ci fe wani yiwa ci yiwa zanci kuro alaihi sallam ga inni ya ahrudi laikum haqqa dha'ifain al yatim wal mar'a hakke zagu ba da na zagu ci zagu gugu ko ku jiran gan lagi al albani ga hadith na haqqa ne zan tsaya al albani rakami 1015 zan don don ne ci zagi bi na kuna wallahi to ti ga ji duire zan nan ba ga yan wani zagi nke ile nzagi ebe daraja wuce mai gba nzagi ya na soci a wanda wuce ci daga da littafi ne gai ilamu nubalayi biya kama mira su nisa yin muhammadu ibn abdullahi limam 37 ga wallahi durru man qala min as-salaf ma akramahunna illa karim wa ma hanahunna illa la'in zan don gwa won zagi can sai za wuce gashi za wuce ko dan don don ma ji zagi wulakanci a sai wallahi ta shiga za wuce ba wa kaifa la yukrimu muslimu ummuhu allati hakka alai ibada haqqillah sai za ji wa wannan cana ba ya ki so ko aki da mawaki ne ya ki yan nazanin wa kaifa la yukrimu ukta li abihi wa ummihi aw li adihi wa umma min rahim wahid kawa wa sita wa cana ba ko ni go mai kiran to kai fa la yukrimu bintahu allati ya qit'atu minhu kila wa da washi shi ejin zagi no ma da waya wucha na mini part na ko ga mu da kiran wa kai fa la yukrimu ammata allati ya kamithla bihi gogo wa kila wa wucha yo mata ba bo mu jore to kai fa la wa zawjata ya hiya to fil hayat in yewe kila wa a wucha zabatiyar rayuwar guru ne nala min hal aulad imin na gaman gishi yawo aljali wa nisa to ba ji to la gishi gama yawo wa badalat lahu nafsaha wa umraha marayu bata la yawo e bogo fi sabilillah fi wani mi kine e bono wallahi ba jin do ci onde le go de kai la gishi yawo shi mu wa wushi la yi e fi ni bata unga ju wala azaba ko ko frustration kai Allah kiyaye ne matsala ya gbawo bai kuta ya ci waga daji waga daji imi o mada shi wucin buwa wajen ga bukata wazo ta biki shi bai sun yi yawai a nabi sallallahu alaihi wasallam ga safaru qita'atun min al-azabi ezozo min ya zaba ku da fatin da cin ya zabu yo yamnau ahadukum ta'aman wa sharaban wa nawmahu idza shebo zan wa jiya ko ko rujua ila ahli bukatun wa zunga su ne ni ko da su imam malik ta imam ahmad ta al-bukhari ta muslim ta zimaja za ku bai daga hadisun ya jura rabu sai jami'u sarir raka mai hadisun 3686 matsala ya gbawabe guni kemina oge la muhimmanci a cita ce wani na muhimmanci a yi yawon ngba wa ga yi wa ga wa ga yi wa yi yawon wa ga yi wa mutunci ga wa ga yi wa mutunci ma ọ ga-aba ọfiska na ọ ga-aba ime ọfiska ma otu ma ke bụ mu alaihi sa san ga lami na alu kuma sai hibali a ma imani za a gumi a sun waya ci tacu na waya ya biyu yana waya ci ya gbawa da wucin shi lugba yoyin fún fíìlì gẹ́ta wuci kó wuyo a ya umar salama la tuzini fi aisha ya ummu salama ga la buto mi ti aisha ma daga ji aisha da huwa mare fa inna wallahi ma na nazala alayya alwahy wa ana fili lihat imratin min kunna ghayraha wallahi wa tiyawi da ejeba dai zagin do chonga alina na aisha ba ilmi sali zalishi shi wadi kakuna wala jewa nan feci wala jewa ko? kunji hankali ya wato yi su kwai ko? ilu asibiti abu ya ji akwai ibibi shi dika kaze dika kaze dika kaze zamani sai da lo cecawa yayi cecawa yayi jina ni cecawa asiri so waje wajen wajen kaza wajen kaza wajen kaza wajen kaza

alkhairi yayin yoji kai no ga jihadin da ni fe hadisi yana na Aisha ga wula la ya ga yace ga jingo ciwo da yake nan la ga yace na ajijo na mu be mu da na ajija amma ne za a ma du fe to ajije kan dondo har tu babu na ne diga nan gizu anabi ya jan nan gwayen nan gila ga da la ya yana na ajija har tu babu nan ga anabi cewa ga yin zaki mai tabu gani na na ba na nan a ni diga khadija yi ma ji da mika ku zai ki ma ni ne yana khadija yi wudu ki ya mika ku miji mi je obe zan goci yana khadija ma ji ji ya mi in zaki da ma kana ma ma ji ji ya mi ya ga ni ibrahim na nan khadija ji kaza khadija ji kaza khadija ji kaza Yau ne ku, ɓata Khadija ji to hajji ne amma ya buwa alkhairu wuce bata ne bai tuye to su amma ba yi dan wani nuga alkhairu bata ne ma tuye ya wa zan wuce mun ga ina ja duk bayo Allah kiyaye eh ngani no we gba ni gba kilo ti di awo no me di e gba e eh, ji de we igu ogu ga o ga izan do ti o ga su yi àwọn ga yi lo ya mata mo wọ́n ṣìbà dígúbà ṣe báyìí wọ́n tún yẹ́ èyí lórí ajínà náà kí àníbí ìjìdẹ̀ wọ̀gá àníbísà sún kalẹ̀ fún mi kí wọ́n lù ṣe báyìí yẹ́ tún lórí ọba atátúrí ọ̀lá ìwé kọ́ eje mata nan ga wajen gano gari yana ko no problem da ya daje yes eh ziya eh eh ba da wani insha Allah yes in na ge in na gugu wa jo wana please nga nga yo ameje ne da wani ko gado ci wa ke wuji amanu penti

kan do cewa gan nan da ce bisha abun da misallani ne mile ga ɗan wazu ɗan wabu wanda ke wa ku ce shabun gwa mai alasa da bari gida wasu da wajen bodin su yawon gawa tana fiye bojo wajen so koto misali ne wadda fiye bojo wasu ba shi kenan ba wasu ya shi kenan kan do ce tun gaba wabu jire ihi ba shi kenan ba amma waje kawai babu gangoro yanzu ciyen doro a foje a ji, jayo ne a ji, distaci ba ta yi miga a jayi miki gaji hudu gidigin kuku mace a a bayan yau turore da laka mu jinji ta da laihi da duko da shi ka zashi ba shi kenan ba da gwa tomato ko ba shi kenan ba buje fore eje sigi wajila ba ji no tiyo wala ji bogon ja ko ma ji bogon ji mu kai masala ta ti na e ke ki fimi we an aisha radiyallahu anha qalat kana yuqabbilu ba'd azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda ga ni bi sa sallama lu ke ki fi ya sashi e yi. muji ngole ko nje ke la sallaji umma jalula imamu ahmad to abu da da to annasai daga ruwana na aisha za ku biyo su jami'u su gida kan hadisi 4997 dan yace ne ga kifin ta na saraji ko alali yo na musulunci jikina musulunci wuna matsala ya shi baci sai furuwa ke ba da yi ne wani wuce da musulunci buwa ana nasin radiyallahu anhu qala anas gam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من إله واحد قال لي صلى الله عليه وسلم فنو غني بساكي يوجي بين بوميو inda shi haka a la'ila illallah wajen magai jage bai da zuba wato zakari da ji lalace ba ni kano wofu ba yi a ganye da fukan wace ba wuce ba ta yi da su da ji filiyon ko

ko? Nja, ngani, so wane ebanin zango wane da e e e ya fuwa biye, mini ya wa waye ba wa waye sani, kai zawo ma waye da sani, ilaga ajin hajjeli waye lo jenaiza shi, ilaga ajin wa waye jiyan tabiya. ko? Ilaga jiyan gbafa waye bayan gbafa ne waye ɓazashi fata ya alkhairi, wa mai ji zaji kuwa. wame ci za shi bi na kuwa a matsayin bai tafiya kirki waye ga yi yau ga alo uzuri za ku jama ne ba ta fe ci no le yi ulu wala no a ba yi yiwo jire amma wato ne e ba na waga shi shi za mu ci ajin accident waga so ku gawo ka so kwa yi lafiya waga ɗaya za ajin ajin yi waga ga gudu a kan gudu da wudu ta

zane gaje tabiya wa an gina zane maji halakar da ganin gaza an gaji halakar da bayan ya dushi nan sai tuwari ya ebo ne ya fodon wa illa face mala'ika kuma ya lace shi mala'ika ne a sai ga allah zane yin tuwari ya nawa gajin yunu ga goyon gauna zane maga yin bakwa ne na gadon gugu ne allah hujjan halaka sai ji bololo bayan makwabci shi a nufin sa a sanin mala'ika jibrilu uku ke a bauteji lokaci ya tsohaki makwabci tsohaki makwabci tsohaki makwabci har to ba abu da kai makwabci a ga yiwu wuki ga wuki wuki mini ne da yaji ake makwabci ranar shi ake teku na ke shi makwabci to gina lele daga asali ko ranar shi a ke wuyi na ga gina ga ka tawo wuyi sai ji kawai sai wa alkhairi ya zawan gishi a ne biga khairun nasu an fa'ahun yin nasu zane ji alkhairi ga ya zawan gini ga ɗau zane ji alkhairi ga ba su kone ne zane ga ba alkhairi ya zawan gishi gana so fe ba alkhairi ya zawan no wa alkhairi ya ta ce ko ke wa alkhairi ya zashi ga te ba alkhairi ya zashi mun sai ji zai sallama a ne biga ke musulmi ta ce musulmi wucewa mini ugbo waga kuma musulmi jo sallama nga yi wa waga jolo nga wanda siya be waga jojo na siya na ji na alkhairi na nga ci ci ci jan alhamdulillah waga joga ga rahmaka allah ka ku mu wa ma mu waga jola allah su da su ni waga ki a ji hadi da ni su jana yizu daɗiya? da ya da sai le jo mu ali sa sun ba ta ji wayi ya ni ke da ya ya go sai be ji fari be ce be jo mu wani ga yi musa na sai je to sai ya ji zakan zakan jo so mu fu wani e wani lusa maji kura kura da musulunci ba musulunci yana gina gashi shi wafe waye guza shi zano wanda na tsire da yi a ba zaka zaka na da zai shiga yayi ma ji da imani mala ga da niye ko jagwa e ga te e ga musulmi gumare e ga da lami tu ai buye musulmi jumare e ga da lami tu ai buye musulmi jumare e ga e wa lara musulmi zamare te da wadudu jayi zamare dan to wannan ga ga kuskure la yawa wa zo su ko ga la ya mutu kuskure mutu da kyarwa gango sai lo fiska ya ni tashi hannun ga fisko suna wani da za mu ci na waje lada ga fe bula ne ke zaji ma a ga annabi wa bula ne ke mushriki ja annabi ga inni lam uba asla anan atunu ke go mi lan ke zale bula ne ke zaji na inna wa inna ma bu yustu rahma atunu ke go mi lan ke rahma ya zaji ne ba ta wage da tafiya kirki da jama'i wale a tafi imiwe wale security ko ma na wade zai sha yin bunin wade zai shi wa lagun sanin kashin wade zai sha ke lagun sanin ko ina shi mun gaike wani kwacin wa ebe da ke bujiya wade zai shi sabu jide alaka wajen da amadi na da yi ko agwaji ne zandurar bó ṣe mú tòun gọ́ ìyá àlọ́ àrìjẹ́ náà ọ̀nà ọ̀sá fẹ́ jù tàtẹ́ ìjì ní náà kó kó wẹ́jìsà dọ́rọ̀ sẹ́lẹ̀mà àmákí ẹjọ́ wẹ́kí ẹjá ní òye tó mú sókó lọ́jọ́ ní ti káà ìwọ̀n ta an kali ya su daga cabena idan ezo tsuya da fitina ko? wuce haka a yi ga wuce ebe wannan fitina ga daga sai tugi da fitina sai ta yi shi lafiya fitina ga daga ẹgbá gáàbì jí ìmìgà àdìjì tàbí ọmọ àti ẹgbẹ̀rún lọ fìtínà gádàbé agabáwí ni àti ẹ̀bẹ̀ jígbó fìtínà gádàbó agabáwú ejiga ajẹ̀kúnjí fìtínà gádàbé agáwò wọn da police station ko da kóòtù ko da abuja ko da fìtí ko da kíyìn ewon na waya je eji oji shiga aro makanta na nga sai laji safa da marwa e da ba polisi bo wuce mana fiki na da ko fiki ga dabe ewon na o shiga lai e mi za su shiga yaya ya e so a ga mu biya su bi su ba biyo e mo bi ji ga ga da da be ni na e da baki bo zaman lafiya da muwa ɗaya e da fiki e na yare ebo na fiki na gada be ene mai gajiya wadda hannun kile ko ga abiti da mbo mace wata gbanin ya sha ina ofe na wata boyi wasu yau ga fimi na wa landiki wa abotu wa abotu wa agogo gyara wallafi suna da wasu ba ke ya yi wuce ji lalace fiki na gyare

waga ifa ngogbe oge ikpanga da so fitinu ye zane ma fitina so aye fitina so nja ke aso ya ne ye kun yes fitina so ye gba nu wuje garuwa wanda shi ke nan ba wuje gada wanda ofe gada ko ne ga gada ko ofe no sade ku ba ni gaba da ba ga ofe ku da ti ti wa shi ke nan Allah mu dace gugu gani amma wanda ibe family na waga Allah ya hawa su ne ore kaji amma ya kiyawa su to ji wanda go responsible wa shakiya to gizashi ya na gwagwa ẹgbọ́gbọ́ ọ̀gá àjẹ́ fámílì mayà ní ṣàpìtì náà wọ́tọ́ ìdẹ̀wò ẹ̀dọ́rọ̀ jíwẹ̀ yá ẹjì máa àwọn yẹn ṣí mẹ́kàntọ̀ ó skúl fees yá àwọn mẹ́tẹ́gbẹ̀ ìdájí kí wọ́tọ́ ìdẹ̀wò ẹ̀dọ́rọ̀ járe wula kuto ma a kwanya a majabu je tun ga ya mala wallahi wa sai wani faci wa shi mala ba a kun je me shi da wani wuta bai goga ya sai wani waga fiti da tsaye wa ci da ya da ci da so faci da da ne wayo faci wa ci jikan wa a jikin sai wa ya bugo fi sabiri la waga ya family man ne ya bi fitine aga ga ga fitina dono ta ji bainal mushkil magaribi eh eh, eh. buɗe almashiri kaini wal magrib bayni wa ta ba biwo be fitine fondo ta ba so kwashi lafiya da bada da so shi lafiya a dai yo sawa shi lafiya a dai tumbalo fitine ga da buwa shi shi lafiya ya ga mini masiba ne wani mana e zawa da rampart ya be la zawu yan dora Allah subhanahu wa ta'ala magana wala ta tulu na sannan ta rama Allah ila bil haqqi e ga wurayi na soja ajin rabu na wasai da haƙi wi fitina gadi a tsami e da jade aga zuko su aga zuko su to zuko tako to zuko oro to zuko efu fu ji to zuko da je ke shago ji shago yi je kenya gusa bane zaman lafiya da ba waje to wata yanzu ga ake gina zanen wajen shago a wajen yamma da agoga ga su kwai sunyo ulo mai dukuriya ana yi ba gasa kwashi lafiya gani ya shi gasa kula bebi da wasu kwalu ba na kuwa ga baba lẹ́jú ẹ̀gún bí ẹ̀bẹ̀ fìtílẹ̀ kẹta ọgẹ́ ìtìmbàlẹ̀ tẹ́jì kẹta fìtílẹ̀ jìjìn ga tán ọgẹ́ ìtìmbàlẹ̀ ọgá ẹgbọ́ ọdánú ẹgbẹ́ tẹ́ kí ẹjí ẹ̀dà jẹ́ ọgbàrú ẹ̀sẹ̀gbàrú fòyọ lúgbà ọdún dá fìtílẹ̀ ojú ojú àwọ̀ obẹ́ni wọ́n tó rẹ̀gẹ́ ẹ̀gbẹ́ ẹgbọ́ ọdán ẹdáná ajú ohun ọgbá nínú wọ́n tó rẹ̀gẹ́ ọjí dàmọ́ ẹni gẹ́ ti gbọ́gbá lókà dídé dé yes? ní ọ̀rẹ́ ẹgbọ́ ọdán ta yi miwa ga de gwanwu da ya gwanin umajiyau ko ini ci yi gbawaci da daidai ne waga biya abu wa wa da hmm. ya ko a ujila ya ba ya wata na ji ma ni yes shi san ya fago ní ẹ̀bẹ̀ fìtí ní ẹjú ọmọgẹ́ wà jígbọ́n ló fìtí náà gẹ̀gẹ́ alùgbà rẹ̀ tẹ́ náà ọmọdé owó ọnù fìtínẹ̀gá dàdé yá àjẹjẹjá à yóò àwọn ọmọdé tó ó náà ṣe ń jí tínú fìtínẹ̀gá dàdé wó jẹ́ tó ó ewó fi báńkì ọdún náà ọmọdé atm card za ọmọ àdélúwà ẹgbọ́nà kọ̀fún dẹmọ sójà kan wewa mai yukasa malin launin asibiti da wani alamere wani hmm. no problem ngoli alamu ga wani kalu alamu na wani da gato alamu kile ma zuwa hmm. wula ya to asibiti a nisa nani a ga na da ya kwanu ku su nọ́ọ̀sì lẹ́yìn jẹ́ mọ́ni gáyà a tẹ̀mọ́kọ̀ dàṣírí lùfùkà bèè dàṣírí ẹ̀zàdè dàṣírí kẹ̀ǹdẹ̀gbẹ̀ dàṣírí kẹ̀ǹdẹ̀gbẹ̀ àgbàgbé fámàkì à ìyẹn òde tí àgọ́ tí wọ́n lù yàrá ìyá A ni àtú àní sọkúgí bèbè kayan yi za ka zo sọkúgún za ka zọ́wọ́ yẹ wú kápùn náà di fìtí da oṣù lẹ́gbù jò ní àti oṣù fújì ájì ní dọ́nà ẹ̀bọ́n àgbẹ́ àgbẹ́ fámàkì àyọ́ ni òye láwọn ẹ̀bà àdúrà gbárí na masiba na fìtí na mana wà ní ọ̀gá ìfà tọ́ta ẹni family man ní ọgbọ̀n ìyàbú àfìjínà rẹ̀ àmọ́ ọ̀gá ì family man yóò wọ́n tí ẹ̀gan bí i ẹgbọ́n ni fìtínà gádàdì ẹ lázàwú yẹn dúró à fìtínà gádàdì mọ̀síbà ní ká tọ́ àṣíṣí bá rẹ̀ kákáyí àmọ́gá gọ̀ọ̀gẹ́ fìtínà ẹ̀dì mí ìlàjú ló ti ń bà ǹgán gbẹ̀gẹ̀ títú sokoto àgbẹ̀ títú sáà tí pátá káàkiri ààrẹ kó ọ̀nà sójà pátá ìkáàkiri pòlísì pátá ìkáàkiri lọ́ọ̀yà pátá ìkáàkiri kẹ̀lẹ́kẹ̀lẹ́ pátá ìkáàkiri òkèkèlé pátá òjèléré everything tó kọ̀ òjèléré àdínà àní mọ́mọ́dù gádọ́nà wọ́n láà ó jìnà ìbàwà àní mọ́mọ́dù à sàásánlọ̀ àní dìgbà mọ́ǹkà nàlẹ́ àfihì ya káàkiri tàníká yẹ ju ìkáàkiri náà fakad ba a, ya duk ka zaun da ji kafin wato da gona gashi Wajen rike kishe ne mafi kina wata bayan ga wato ne wasu kan yi wasu game da nan ezu goge mi karuwa je ga university ya ganna lware daga ba da nan da sokwe ganna lware nga tu makanta tu yabo katuwa mafila ni karuwa tu yabo karuwan jo ebo na karuwa da kuranu ta kasu wace ba no wasu lauga ni karuwa hanyar ga mazan laja ebo na mazan wace go university wace da dai da wasu lauga ga emi karuwa ga hanyar ga university a kalla emi karuwa ga hanyar ga university kicha ya polio sashi zai je ga hanyar nan wace ki haka fi polio na ji kasuwa ne ji je wani kugugu ni in mishi zoci jiyo e za shi ce ga national id card goyi kafirci zanto ni ga national id card goyi na je kafiri umade umade account da ke ban jona su kun da national id card mun don wa da da account da ke da mu kuburu ki ku je ki ku je da mu kuburu nan eh, ah, nga da wazo ko yi kinga ni le mai e za shi shi o e gwe la e za shi ngo ko papa ta ikafiri kó bàbá tẹ́yì káàkiri the terms and the against him ọdúnkún ìdà kí a nàgùtà àti ẹ̀wọ̀n tí ẹ̀dà kópa ní yìí kí ti ikú tí ikú tí a kópa ní ohun tí lọ́nà kàṣẹ ẹgbọ́n nàgùtà àti ẹ̀wọ̀n imani zàrẹ́ tí kúta àti ẹ̀bà yẹ́wùn ti kúrù kópa ẹ̀rì ní magalo hmm? Bala ya shi eza gan máa lẹ́wọ́ tó gan káàkiri á ní wọn tuntun wọn ègbì ṣègbìgẹ̀rẹ̀ dàbárẹ̀ rẹ̀ wọ́n jà á jà wọ́n eza tààtí ẹ̀bọ́ wọn dàtọ̀ sábìsì jíjì ẹ̀ mẹ́yù káàkiri á kí lọ́dún àgẹ́yẹ̀wò daga mamaki ɗaya yi jiji a gan la'aunar lakwata yi labillahi na rina zuwa a ga yin la national league card wacce kafirci na ebe na federal republic of nigeria ba ku wato no problem international passport na wayan wani lawayan ko wala alwaji ko wala ajiyar wacce na titi babu wani federal republic of nigeria ajiyar babu a kai la'aunar lakwata bayan obo kai la'ila'ila'ila'u òkèlì mọ́tò láyé àlù ilé ọ̀gá bá pásítọ̀tì ọ̀hún ewó súnkún plate number súnkún a ń yìí fúlù ìlú ìṣíjú kọ́ náà yìí kùtù mú súnú jọ gbàgbé ti gáṣì ń gá àṣẹ́rẹ̀ pátá ìkáàkiri ń gá ìnàkókò ìnàkókò ìdàkó ìnàgùnmí àbọ̀ ní súnkún ebú gáàjá àdèlú ìdàgá amma ga babba ya zagi fata ya kasa ba babba ya wuto ga gafara ba ya ga gina kuni likita yin nan in kun biya gindo ci jago dani wai gani ga zama ya fata ya kasa ruwa ku zuwa sun ta ba wai mu mu yi da ki mu mu ya ji mu mu da yake ne ce dan tabe yes amma da ya zuta wana ega ga ega ga yan lugwa wallahi ya lugwa والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقكم فاتيكة الإيمان إنه لكافر تنقى أدقى عليه با إذا ما قال ندي بيزقوا زهو تشبه إيماني إنه يلي كي جدونا في سبيل الله وبيوغو والله مسلم يوود مسلم شوية كنتكو يا وبيوغو غزا واد مسلم شوية ويغنزان آه بغافر يا وان za ma kalili na dole na mu na ta fili mishiki na wala kanu uli kurba waga za na wazu musulunco a so kuma zuga ta musulmi ba waga za wazu musulunco e jawa jalalli waga za wazu musulunco na waga ne kai fa alkiya na da alibi za zalim ga wata ya kwata ma ba bai zanne ene waga za e wazu musulunco na waga e ne kine zanna alwa aljanna wa da nan wa lo ne wa zuwa wele ga gane ga cikin goyo na zanduru a fida wani gane la fi sabilillah yi su ne so ci e za a shishi wa ga wuyan ji za ka za sallama ta waki bo Nga ya bada wani matsalaci zan fara shi ke kenan ko wani matsalaci ne ma ya kasu ga tuwaje ki ci hukunci zai je lo makanta izala yi ìdàgé ìlú mọ́sálásí dàjí sálẹ̀ jí máa zùn ní máa kò ní ìlàlá àti máa jí sálẹ̀ máa rán same person jẹ́ kí ẹ̀jí sálẹ̀ tí ẹlú mọ́kántẹ́ ìsálẹ̀ ìdàjí dàwúkà tó fún wùtù mẹ́gbogbo sálẹ̀ náà mùjẹ̀jí sálẹ̀ sálẹ̀ náà wọ́n wacce ne ji sam da e ne nga shingo no wani sallah gida wani fi sai bile da sallah jima la kici daga gida har ba dai kun ga wani ji sallah eh za shi ne daga kawai wa shi ni da ji sallah go zuwa hadu daga shi ba da ba da ba kawai da sallah wani da hankali ne ke cikin kanka a idza nuja li salati mi yawmil jumu'ati birnin bidane ce ja albarka so ko albarka la mai keje yace ba so ko so ko bi da halin jin ba fi fiye ba jawo na ganguwo ba ta ba abu haji zai imanin tsofayin su kota isa da wasu ga bici da dari ba su mugabe ba wani zuwa da isa habu igaji wuru wuri da shi habba mana eh jabu ga bai ke jiye za ke jiye ke ya to fata wa yin zaki ga ga luya mu to da dole ya musulunci da ba laidi laidi la fajiran kafara ka ga maje jiye jiye kafiri jabu jabu ga bai ki amma ya gaza ndo rutu sun ya ga mamaki rikici da wani ya buga bai ke ji de zan da ki ya ga fitina tsaye gan a ya àwọn azun biya da jiya ko a ya àwọn azun biya kafiri jiya a ti azun ya wọn wuce ya baci wuce na suku ga dana a bela talla gina suku àgá àyà àjẹ́ ti a àrùn àyà àjẹ́ lásánlá bẹ̀rẹ̀ ṣìyàn àsánlá ti jẹ́ àsánlá alá àbẹ́ lásánlá kọ́nà súnkún àṣáwra yìí ndọ́kọ́ àgá sánlá lá kàṣà àgá lámọ́ láàmì àníbi àṣásánlá kó fẹ́ bẹ̀lẹ̀ áni àníbi àṣáwra jí ìgbẹ̀fà kashi doka ci wale ani e ga eto ga kazo nga kazo e kiri e fiye mini masiba nan wuce faile e eh, ya na be ku gada yanzu kun zama ci kiya kiya kiya sallah azuwa ta gabe ko guba mi jama'a ga wani ko guba different da guba wancin da mai azuwa ko guba da yanzu ko jama'a ga wani bata ne maga a jini ta kuka da wani ɗanayin na majan masiba na wace shiga ruwa ibe yi ne dami ci dami nan yake shi ko wanda hankali a mi gama ko guba gumi na ya mi na gwa ni mada mi do gumi na gwa bida mi ni ga mi do bida hu mu mi de be shi mi jigan da no mi ja ni re udi udi do ga malan we fiya sun ni do gwa yi san tawo to ko so ko le gan be mi ne ya ji lafiya wele gambe yi na yashi ladiya eh hmm. jama'i ko ilaji ga da gamiya igidi mi dashi mi gami da bukata yi ni ni umma da bai gami yan wuya azun wani azun ramadan mai le ga su kwaji ya wa azun yo uji kai so ni mai gami yan wuya azun wani nan nani eba mai jibe pressure wele ga eba da yi ni ne aji lafiya

Gashi a ne wata a asara ka gama asara asara a agun ya jewe fi sami linda Gashi shi shi sai fiti ne ma ani ifta izo, billahi min fitan hmm. e ba tsari bi so ko so fiti ne e ga ba kuma ani daga lati da manoli khala e ega ba kuma ega bage da gube masu rima bai za a lafi tuhu fasiru e bagada gube a yi masu ya e ji a ji. wasalullah al'afiya ba lafiya bai sokwe zamba ce ne ile ga addini musulunci a jiya sa daga ji tashi hankali fondoro a nabi sa sallar wajen kuda busuwa sa sallar sai na bakar wajen kuda buwa sai na umaru wajen kuda buwa sai na usman wajen kuda buwa sai na ali wajen kuda buwa fondoro zan da ci ma ajibe hayya lil jihad la ilaha illa allah wa kalimatu yal uliya wa bikini umma tuwa bi pasa ko kan wa to san ji so fi kuta ba zan da da ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yes eh eh david yes eh boga chile Da so fi chile mari shisho lafiya lóòlé gbọ́ tí ó di olóòlé wòjé sálọ di wòjé áfìyàn tí wòjé kùránù gbá wòjé jíjọ tẹ́ òṣìláṣẹ́ òwájọ tẹ́ ní pọ̀jíjì sí ìfẹ̀lẹ̀ ìlàjẹ̀ máa yìí wọ́n láì tẹ̀lá fìtínẹ́jà fìtínẹ́jà ìlàjì ẹ̀tọ́ èjì tí ẹbá yìí aláìpé ìrìnàjí ìmìyì aláìpé ẹbáṣàjí mọ́kọ̀ tí yìí aláìpé ìrìnàjí ẹbù gọ̀ọ̀gá àkídá àìlú gọ̀ọ̀gá àṣàyẹ̀rẹ̀ pátá ìkáàkiri wọ́n láì ẹgbẹ̀lẹ́jẹ̀ àkídá àrùsọ́nà ẹbù gọ̀ọ̀gá

kawai ke wa zuwa woke wa jiki ci imi we se na wa liwo le jabi o gabe imi ejiwe se na wa liwo le jabi le ba ke ji terrorist group jiki jiki ni we ti na wa te ba na o ja be le o gaza gaza bi ogun ya je ogun musulunci ogun ju sai ku imamul muwayyidi ne na ki jangon waji bara'ati tamma albara'ati tamma wa bara'a jira kumina hmm? ba waji bara'a biyar biyar ka sallama wani jihari wace wace sallama wuya ko ya zaga shugaban waje zaga ba zaga wa sallah sallah na wani aki da yin na jaki da halin sun da wannan salata halfa kulli kwadin wa fatu da yi sallah su maza kuma mai taimakon jama'i cika yi lafiya ya wannan cika albarka da ruwa cika fi masu yi da shi ceci ya zuriya tayyiba ceci ya auladin salihi ceci ya banatin salihat ceci asira suke yi kalifiya ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله tun shugaban bale a alkhairi bayani na wani jiyayi ya tiya yawo da gambano ji ba wani gaskiya gamboyo na wani ba wani da da yin fasaya a wajen shafe ya zanzo da na ibagi na. coci yayi iko da ya tunan yi kakuna man fi da ya gabe ci gaba a wani ulabi da fa daga ngoci na Sheikh Sa'idu Allah go yau duka fara ce da bin ga zangoci ngo jama'a shi wani wuge ga a sai ngici ne da gina wai juto ko ina dai je ce ne je bai je yunga je yin no ta di tilla ngo ta ba wani ai idan su ba ga yunga wajibi gobe wajibi mo ce ngici ne da gina lo su ba za a shi wace da na ka tawaye

bitocin da adiga ya yi wacin ne ngo gani ga wata mo ga yi ruru ciwo ga jin gani ne ga wato biya ma a bi ku yi obi ne wani ga a sauye kosa ya mu idan na man gaba ta zo zuwa ne nan gama labu mana inda ya karshe da ya gana ngayi da na manzan ku da ya ci gaci ci na a ayi ba mu sana ayi ulai ga biye daga min aji sunna ya ibn taymiyyah dan in sha da alil ba annahu yabtadi'una aqwalan yajaluna awajibatu fi din bal yajaluna min al-ibad alladhi la budda min ويكفرون man خالفهم فيها waga yin bidiya shi da mini sha ne abu a waga yin bidiya na sai ne ga zane ne ji wazifa na ga yin bidiya kawai yau ba to zane ya yi zashi kafiri na kai da wanda wanda a dashi shi wani ga aliya ba a gaba shi kafiri a dinga cofiyar gari ne ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi shi ya ga yi sallah ga su kwaciya ma amma a èṣù yàwó méjì sálà ní wọ̀n láàrín pẹ́ mi ní wọ̀n láàrín ọjọ́ ní wọ̀n láàrín pẹ́ àrí káyàwó èrè jízọ́ alú sí gan kò káàbò tó wé jí sálà èrè wé jí sálà ń lọ wé lé wato in na ji kashi ne ya yi zashi na wuri ji damuwa kamin don bai ce gagar na sha wallahi masiba na wani zofi nan kacha waga yi zaka fi ne umar jiha wasu a gaji bai yawa jiwa allah fuki ya bai nan amma masiba nan wani zofi na wuri ji ci ce gagar na yalu da jiyan sai ga ibn taymiya ne da lajin nan gaje a gaja na kalmar ci ci a ga a ga da lishin fabi a tukula ya wajibi goma ma imani jibi

zai iya gaga agaga ya zane ya lasu kuna na gyara ji al'umma ga da gyara amma agwa addini ba ma no e gona kawun so ga ya ta ya ga ruga ma shi na ma da dirje ya sile na bada abu kuti e gona to to wa addini ka kun duwa ne gugu ya ga ya juka na da ya gona ko ga na ta ya ite da dangu ci ya yi dangiyo inda wuce ji dole ya ga public kai bula addini a manu man ga cin ga ka yadda yi wujja wuzuri da mala ta yi rotu da bayani na jima gida ya. eh ta kawai ga ta wuzu kasa wallahi da kuma da miliyoyi a bikin mai wuzuri wajen ah n'oge oge gẹ̀lẹ̀ yíje jẹ́ àna kí láwùtà tí ń ta àtẹ̀sọ́ ọ̀gá ẹ̀dà ń káwọn tó wùn ta wuta lè mọ́ ìhun jẹ́ da yà wallahi hatu wurin wani daga danyi na ga na wuce da ga wuce ya wuto ma take ji bayani ya gina yin bona amma ga public ke ga wuce da amma shi gore ba mai ya yesu da soca za wuce fa za wuce ya harbe yin nan na wuji mala ta rubuti in ga ganne su ba gani to in fasa na Allah da ga ganne shi to kile ta da aka ya ya yesu da ji ne yadda oge gani ne gani da shi ce ne bai zai da ana ta ga cikin da ci ba egi 15 years ga wani ne ga wuce ba egi 15 years wa ban bulagu na kalucin kafin tuna polisi ce yin ga bana ya e guga kai tiya da biciyo ya e gwace ya e gwace ya gugu ba wa ta ya kai to bicu ta ake da kataci polisi ta mai kalafu a ce yin ga egi a wucin wayo astagfirullah nga egi 23 years wayo nye mai dubu su rafi sun yi ro a ce ya kila to tiri da wayo ga aljanna za mu shiga aljanna muke so jihadi muke yi an yi gane gin daga ganna ni ga dana a ti ga ga la to tiri da ma fa da ko yuwa ni ci ya ga lawon implement aga ga mun ne da yi na ya mai yudu na tubu ji si le gudun kiliga ba ji ba na yo wazi ne sai ju ga shi ne sai ji fari ga ya eh, jin bani ya yi ya shi in mala a su be ganna ya yana mini mai ya bayan wuce yau ga yake ga shi shi wazi go ga ko su ba a zuya e un kafin tu ya man taji mu na e kan gini ta mun boye ji wazi ji ba ta kafire ayo haba ya ji shiga wa tafsiri ga mai ya ruwa ni da wani take mafi mamance da ya saye ya ji zakan ya ga na nawa na mubbe na wani ga dauna ne in za in e na yi ya suna wallahi to shi kuwa al'umma shi waye ga mana ya zo to wala da su lu za shi in e za dambo ga ya jinwi kamin bondo ga ya ne ga ya polisi ga wani ya wuni wallahi gida ba la biya na da yin nan ya kan yi gawa ya bani da evidence na lawo ga yana ji faruwa na gin na ganci daga baya man cuci wau daga makaranta da ya wuce yau da da wani kushi ba lo cewa ga Ya ya soko hade ya tuyi sun na sai ya to alkiya ne ka dan gai jawa ri jawa ide no sai ya ci na da mana ya zo talibi ya je da ga ya fiya goza yadda ne ya wari juran yi ruwa ne je daga bayan sonin zanai don ɗe da yawa wani jina da hana kan da cin wayar da guji waza wani to da tugujin yawon to nan wani tugujin wazu yawon da hana za wuce gan da kyau a ci wa malam ba gi tulo Allah zaba wuge ha wa man ba gi tulo yi mai ga Abu Salmani lo ga da samani ide tun ba ga za wuce dana a saman ya yi ga wani gaman gaman idan da ji wasu zaba ni da zakarai manga ina ji wasu a manga yadda wani hari za a wari juyo wuri man walla to ba na kidan na yadda biyo kun gaji problem a kidan wata jijiya su ta juje ne mai ba zuwa na ba ne ba ni so su buce yore ruwa na ke da jike buka dan nan ya ga na jibana for security wani amma so da ye so da so yi fini so ye gona yi ga ya an giju maji dai ja na ya ga ki wanda ya jaki da wuce ya ga public da ne ya yi kafi da ana aji kafi da ya mayya wallahi wa inna ilaihi raji'un so daga da Allah lana ga ba yi ba minti ke wuta yi nan na Thank you. Oyún ọgọ́jọ́ ni ọ̀wọ́ yẹn ọkọ̀ yẹn fọ́ ọkọ̀ fún fún.

kasha ɗaure a wakil mana yadda ya sa'ar kaza ba yawo a roshe ya sa ba ne da da